الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته isi alhamdulillah kukuta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alamin ga yi daji a soko kukuta kan da ce za a yi ofa a makoji daidai da kuka ya soko ya wa a soko te na wayin dubu da dai ya efoya tosayi efoya egidi efo egbanyi efo na ndondo ga ajije anyị na ajike foshile otu anyị na wee fọgba ọgbata ụlọ azụnye ebe azụnye ebe ọgwụ anyị akọrọjì mọ́sọ̀kọ́. àwọn ọ̀rẹ́ yìí nà ale dami ni bawunya sahaba jiyan anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gan eyana sokoyana elogafi kubana ɛtsɔna yi tɛ fimi bako ya nyɔ ne tsɔ ko oku bɛ ɛtsɔ ko tsɔ yɛ kpata ada fi fa yɛ bɛ ya bibi ekwere na magaki etube adan banyo ari eto wutu anyi iri laada na dan eto anna ona wa dauda amma ji laada oto na elo na gaji damuwa isaranya amma kwan na gan ya karshe ya yi biya kwai ya ci da alike wuri kawai na gan ya karshe su kwan wufe na ke gane ya fi dalilin kuma gobe don zan yi amfani kuma majin na ya karshe su ko na ga da ci ba ta su ko yayi lafiya da imani ko yayi fifiyu to kyan da yake wana manyan ji bayani yayi kan don da babu da wani da fufuwa tun na wabe jina so kwaye ji zaya we wabe juna na wabe lona na wabe juna na wabe lona na ya ji ne ibada da kadeji igaki ya gada mara lawalo ya bada na yawon shiga zaka da fitri zaka na wayan kami na waga gemi na wafi azun benin yandan da musulunci wanda yana la su kwallon cikin kàfi ma wọ juna wọn wọ dengere babu wọn dàn kur'anu sunna anabi muhammadu nga zaka le fitri min ya ramadan bo hin ya albarka wo nama eyi eh, nga zaka le fitri e ba kibo e ko yin gici na waya yi suna adiki agada etwalewa ko kuma su bayi kabile etwayana duwana koyi na wajiyawa amma aga twale esu kame bani wajiya o idaji a sokona ya ci ayo to sokona nla zakan bi da qur'ano mine ga misungo ga kada afla man ta zakka hakika zandon da na gasa kan na wana wani rabo su kwayi ji rabo nana wuye ga su ya coci wale dalilin ya wajibanci ya zakati ya daga babu daga ya ga su soko a ciga waga ke ci sunna ya nabi muhammadu ne a hadisi be da buhari waga ne muslimi don da ciye buhari be muslimi ga annabi ga annabi farada rasulullah sassan zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala al wal hurri wa والأنثى والصغير والكبير من المسلمين annabi a zakatul fitr la je paka mula je wajibi mula je tilli na iya wana su wana mai gawo na isa nga yi mu nabi ya ya annabi kunya a jikin ne na iga jin arun fasara kin ba wai yayi ko kuma wa wasani min ya tabina ko kuma wa wa min ya bici dena zaki ji gegi mu ga mada ta bo talaka degi to ya ci mai degi a ah, na koyi na kwayi ko soko ya ci waje ya yi tuwa jiya soko da sa ya lashi bo ya da ci waga yi jiya ya tuwa jiya soko da ndoro ga bene ga bene se be bi shishi kamina ga saji na wadon sami ya bana wa na soko ya gaga wabe gaga na soko ga za wọn ci wọn mako ci wọn ci wọn ga agba soko agba yi ma ko soko da ndoro ga bene ga bene se wadon be bi shishi aga tiye sado jimi ya bana yi nisan wa ji damuwa babu. su kufa da yi ko wasu amini ya dabi na ko wasu amini ya yanki ci na gasa ɗe yake wehu na ziza woyo mini a disin na su kwake anabi ke gbe ya yi ga mutatiyan wujo to yi ba gi yi iza gi yi a ci gaza kan gi yi ta nusa zandon da gana a sunayen musulunci da aka ci bugan musulmi na kuma ga zaka ta fitir na wa abiki waga da alina to wale manjila wujja a tutiya na yi baba na yi dalili daga sunaya na biyu sallallahu alaihi wasallam etiya zakat al-fitr to zakat al-fitr na wa wa misumai yo moje zaina moje za kuba moje za kuta kede kudondwa ga zakat al-fitr na wajibi ro we farilla tatia tiya musulmin dondo to yan dondo na wale da musulunci wana su kwelu lati ci wa waya ya wai dai kimana la wai lauci cinan mene ki mana shari'a la gwawai ci ga gaya la zakat da fitr ci ce bu wana nyama fari aga anna lissa'i lisa'il ayu ne lalili da azun fecina tana fi azun na be zakat da fitr na wagali mene ganda ci na yiwo gan so koyi wana da bakwazu yawo mala da azun yawo sake mene tunda ci na yawo lo daba kwazo mbo soko ye wa umala da ya zuye wa sakena soko ga wa ya bonus ka fi o lai dina mude wa ga wala wala mi guciya la da ya zu no de e mi guci zakat mi fitri na uwa unga afeli yawe soko idaji yawo ya ci gana wajine ne ba ci be yana shari'a ta gwala wuyi ci ala Allah zakatul fitr na bayna wa yatumatan lil masaki ebo lofe yangici ya zawa bagi kana shi diya zakatul fitr na wajiwa amfani e ba yake ma shari'a musulunci mo ma ke ji to da na to la ya na amfani amfani yawe wa yaguba wa gali daga bici na yi gaji mini ba kwaya azun bona nye ba ci su kwa kiyala da kaya waye mi buci nye zana azun yawa gumi wandina zabaci waye nga yi gaga so ci ga kuke yi ga gwata ugu na wallahi yi ci na dayuna ebana wafe wafe wafe lukifi wayo mafe lauga ganyen yawon ya mamaki zan da ci no ti bayina na nga wa na ki wuci da de na wa gila la ji na zan da ci de la ji na wa ki ti an wuci da wa ya e gidi zan da ci no de e gidi gizo na wa ki ti da wa ya lozo ken da so kola ita ti do ka kain to zan da ce lati bauta shine faidi kin ga gincin lo masalacin kuma ki gabe shi ya be gyo to mutoto to yayin shi

nga shukurun lillahi ta'ala wa yaddajiya suko ala itimami faridati siya na wato su kwawo lugwa wa azu gomina ila yi dabo atu azu na beyi atu zango ya mafari da yiya ila yi dabo atu zango ya mafari amma tun ya bacha ila yi dabo atu zango ya baci amma ya dace ne yi fiye da hannun atun da yiya a sha wani su bazan gwari kutatan na laya na gunguna wa daji a su kuna su kuma da nan wala in ka in na azabi da shi su kwaluwa ci na goma kulwa kan gudu da bugaji a yi daji ne zakatul fitr na yayi tukunin na la'aci don ya biya ya ke ji ta rubuta na babbar rubutun ne ya yi baci ne da wajen yi ciya wa kwakwar bari ya yi dace mai wasu koya na wa'azin kokoriya da zakatun kudi na waji wajibi waji tille ta ci zanen gangon na musulmi wani ba yoyo ko ni zaki zakan yoyo ko nusa ko shi ko yanki zakani da fitirin na waje waje ta tura wa wani adadin na maya wani ya yi rarraman bai su a yau yi mai ji bayani don kawai su yi gudu ne da hawa muna wawa ba ne ta ya bai ba abu yanan ba yanan ba mini ba ne yau na ga shi ya wa ga mutu da ba ne ne wa ku gbọmọdé wà fọwọ́ láyé mọ̀ gan àná púpà nígbà náà ẹ wọ̀bẹ̀ àbàdánmọ́ gbọmọ ọlọ́lọ́ọ̀dù ọ̀dẹ ọkọ ọlọ́dún pé àwọn àkókò bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ a arima wagaduwa kafin na yalo a yankina annabi ta takkada wani gubaci amma wagaduwa zuma na ɗan shi masalaci na ga wagaduwa waju sadaka min sadaka ne waju sadaka min ya sadaka ne ya wago wulawon baka eh, ne ne kero masalaci ko gurma yi. This one, lawyer knows. Every look you are going to my mind. When I am doing the income, would then happen some fear. Yeah, that is that part. And if Malawi will ana, I will. Nane ya ga lawo ya nan gai nane ya tsagala zakanya dukiya kwelati kwenda bajaya no amma man shiga zangu ba yi mafari ko kaga e ba zanga da fitiyo a kai alfakir gani mai almiskin yau talaka gani mai zaɓo baki a wanga laya ta tiya zandun domin na jike a wasa kai e wani manufayan zakatul fitri yayin ga su kwaiwa ga wuya na aje kika ta lu idina ra ada kyoba wani lada ya talaka ko zaba mai yi ji kuskuren da cikin bawo ni ya san zakasi wani yami mutoma yau wani yamiya mutoma yawa na naja addinin musulunci zakatul fitri wa kan ne za yadda ya kuye kuye na sokon mawaya wanda tiye bukwana ala da yi kawo mabɛti to kuye bɔ a wɔahyɛ ya ama wɔhyɛ wɔ bɛta la kowere wɔn edi a lada yi ama lazaka ɔlɔdɔ ya zane deyi wɔn na ana kyi ya waba leza a adi aziki ama yi zaka fitiri wɔre ana mɔmɔ tso bata lazaka bɛyɛ nina. a gidace manjo a gidace wani ciyo eh, a gidace tsari manjo za kada ya zaɓi biya ne alawun ba man ga gobe ko man da ne mai a kai wani cin na gobe cin tuyan wani gaura waya e bana mun dira ne je be bawi amadiana ko mun dira ne mun ke amadiana o mun ke yaya to kada laya ala yake a sayina su kuma ala dalaya zakatul fitri gurgurna bayani zama etiya zakatul fitri yake e, ji kuskuren da ci ba zobe abe ke wula zakatul ba yi kuwa be bawai bani wa ke bawa ga hawa ga hawa yawe wa ga hawa ya giwa shi zandondo na wa giyan ba ɓatsu na zakatul fitri na waya wayu na mutati ke gi waje na eh ke wuji waje na wa ga zakatul fitri waya to amma de kuskure da ce jikin babo yi gabe zakatul fitri waje na iyaji ife sa zaka gumbo ya de fe san zaka gbogbo ki me pa be san zaka gbogbo yo zaka ya da kutaka won yo won ya tita chunwa won ya imiwa won ya giniwa egina mo de misali ay gukuni ko gutun won gan ya ba won nan wada na to e mi won to e gini aya ke ala e gi gutachi e gi bachi tachi ni chi aga ki alaya aga alaya gangaganci a ci abe alawa lobe a tuma ci laja la yi kallifu lawu nafsan illa wusa ọgá yẹn títà tí wọn wá wọn yẹn mi wọn wá wọn yẹn gi wá wọn ci ga sọkó yàwó ya wọn ci wọn lálòdì na gé na wọn ci àti wọn agàgà yẹ sanwó. are mi kpata ndo ci gutaga de ko sa mai mi kpata go sanzo wani wawa ya wani wani wawa ya wani wani wawa ya wani a shede za waya ya do jiwo na sharia ji dano misali wo ga de bawo e bawo na ma ato aki ya wata ti ubo na dia wa ga wa o ti oloya bawo sharia daji yaya mi idagana sokola fun ya waya na na. me de sheka fando shi dana me awa zaka ni wani lan ya wato wace Allah na ishe be kiga mu kwaci amma aya da ma mana waye ba wa waya wana e bana yangi ci giya we e tu tubuta amma wa waya e ba bayo na nagai bayani ya ciya zakatu fitri ko da ne ga ga ciya ba dacewa su kwala diyar riga kuskuren sa ko ba da yi sai ya da ebonya eh, sallayan iti bayani da lokaci wani man shiga sallah ya idi guba baba nga yi da fitri gani bai idi da adhaya na yi ce ga ga sallah ji ga sallah koyana eh amma man da ce nan ga ko ga ga sallah ji mai bana hadi sallah ji ba ta sallah ci ko ci ko amma sallah na ye lazumaya azum bana da sallah na ye la kame da iga su daba na a juya haci to a ga sunna yi wani buka na to wajibi na e ba shari'a musulunci sunna yi na buka na ke wajibi na su kuma ji horo biyu e bana to ci ga ina a baina kalkautar fasalli li rabbik wani har wale fasalli li rabbik wani har wace salatu duha salatul adha so ko ga yi sallaji ya ga sallaji ci agumi zo kan ga yace be tu daban o ga de daba suna to man ji ke laubagwa e ga min sai to ce ga kad afla man tazakka wa dhakara isma rabbih wa salla wace sallaya idil e fitr eh o o o kamina o tiyan bodana na o fo tusu kwe ada kamina ndale maya be tiya be e ci aji salla o jaye salla da wana ke bai ga shi dana gajiyan don da addini wa shewa da gere qur'anu da kiyan da sunna iya qur'anu biyani a ci ga sunna a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matukara yi wuta ba lu yi dugu baban na gwa idil adha gani me idil fitri yi dugu baban na lugwa annabi fe da yi dugu baban na da lokaci na elajuna a ga tun daga na gidigawa bi gurgudun ya ekwanan eh ada kamina gidi a fana lokaci da wani na jin wani iya ji misali ga daga ya fi mutuwani ko mutu ta daga fi ga wani wajen sallah ya yi to amma sallah ya yi ku ba bana na adela ba lokaci adala da ya awana ke sallah ya adu hana e waga da dajin ke sallah idul fitri aga kila yiki mo chibiyo ya idul fitri yana waga yana lawa ga pauta na aga ya boda na ja waza kana be da na ja waya na a de tunna la lo be to kafina be idi ya ba amaina lawa ga da da juna e bona foga waga wala mi onwo wacho lo idi to mada be alo ema oda da da e boya da shi eke mana la awa gan a kota ama die be ni na dɔn e na so ko fa bi e fɔ yi bi a tɔn ani yana kaka kaka nkyɛn na awa gan wɔ gyina bakyi na ɔga zakata na fitiri wa zɔ na mara la bakyi na wa lɔ na noa na wa fo ya shiri gyina edi na noa wɔn kye sɔn na wɔ.

a yin e, kowa lashi zo co ga fuyan shari'a na ndon da dai waji pàdé yìí adewa ga wala nuwa ku yaya e baci yawa e ga wala tufuwa na ga gege mini tufuwa wajen kpata na ga wala dana ka fogo ebe na iye wa ga yada wo mini iwu ya malaika annabi ga yi da idi idi go addu'a alkhairi ya mai yari na malaika ya afe ba duwa yi a ga yi di bata magwaba a shafe tule albarka ele alkhairi afe duya yi amma zanen lo yi di luwa wa de nana ka oga shimbo wa diya ya be tuba layi wuce ìwà bó wọ́n tún fọ́ wá ní sukun ga jansi kiyaye cawuro ki afun amma kawun kazi ki dabwa musamman iri ali na idan bankin gona ayi fayin ofo ya o ji ni ọla ya ofo n ji tufuwa nga yi ayi niile na soko yi waza na amma kiwa yawo takowa minku da su ya soko na gada bi wani wacce lo idi na bo soko ga wa a ci ga ewa bai gan wala tulare wadana kan amma wajen zagiya bagi wala tulare wadana kan waga yi bagi nan wace loidi amma yi zagi ngala tulare dana kan loidi ma musamman ga yi tulare na zandon da ga coba wa waye kauna ga tulare la dana kan wace loidi annabi ga yayin don da na kuye kaunci nan ga ya fara yawa gala dama amma da to yi migin da ci na shi wa ta migi ta ma sama wa ga fe da wa fe ya kan a yi migi wuce ya duba fuga ya migi da shi wuce bata jan ramu ya yi ya amma kan kici ya lalle ya yi kamina ya ga dambo bai bai kawo su da kan gaga ya ta migi wuce amma wadda ga ga tiya wa vaseline wani ya kan ko eh, ko waye ji watan watan gida eh, eh. ko zaitun yadda na yi ni wa kwata na kibiyu yau ya naka kwace amma yi ga ya tanda ko zaitun ko yaji ko mukote da su ko bagin da ci doctor yo mu fe ji bayani tiyan ci mayan kwaciyo nga nasara yi fibo e tamigi na so ejina moko tege e, moko tege ton nga ede ko chiba moko tege ton uma feje kuti ga kin nasara yo amma ngai e ga hun dana aya ba igbo amma ya ba ala yi yayi madi amfani ga so ko fade nanayi ebe ya gami su ya annab sasallam na anas la ya daga amara rasulullah sallam fil idain an nalbisa ajwada ma jiku annabi ja horo ga ayafan yanaga gegami ne ya tufuwa abu a na yanaga gegami ne tufuwa abu a na a ga ọkwan tsoro idi a ci ga wani tatayi da ajiwa da ma na jiku. ya mai da tulare be na tsoci gafa yayi na amma ba a gije mai gan wa nudahi bi azman malajin ya mai ki zudaba ngai diya adha i zudaba be na ga dewa gan i ci dena aga demi gan ma dewa gan i i zube wuce to nana ebe na sida da bawon annabi muhammadu to ya e ta ci awa ga ezula yin ji ciwo gibe ejo kafin na wata wani edele fitiri na ke esu yi gaba tsale wani aji gibe ejo wata wata wani lo idi e kaba mu wa gito ja waka dobi na ko nuwa ọlọfi ọga aji pàdé ebe sunna annabi muhammadu

أغادا دا أي تالين إيدي تكبير إما إيدي لا دوهايو كما إيدي الفتري إي في دوكو بي فينسو كوي نانما أبيبي لفظي نيا لا تسوكوي نبي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى أين بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد wa أجن ودمي وبتند جنالي إتايا سلاين نجي فوتبول ولا تشيليا wọ́n jí kásẹ̀tì wà lákìlẹ̀ à wọ́n jí báríkì wà lọ́à lẹ́kì bá nínú ẹ̀rọ báríkì náà abuja ẹ̀ lágbèjì láwalẹ̀ ṣí ni wọ́n gbé mùsọ́gà azùn fúnlẹ̀ wọ́yọ́ mú wà jíjá sọ̀kwálẹ̀ wà ìwà yẹn ìjìjì mu. ọ̀fẹ́ wọ́n jí tàbí ìrù náà shi, ẹlẹ́bẹ̀ẹ́sì ẹlẹ́bẹ̀ẹ́sì wato gama fe wuji na wake ji wa zan dinga ji damuwa na ya bana makwanci da yaki ta ce ogo kataci na kataci na da yaki ka te ko ga ke go kiu te kawai to qur'an wawo biyu ga go kata wa gama ka ce go ke ci agwo ga ya ki alu aki dan wawe da bana ji wa zan to kata wa na kanga wai wali ne wa mokan ko mu wa man wa shigala wai ji. ko mu wa damu wanda cha wai ji. kan wai ta qur'an wa wo ko ke diji ko goji takbir na takbir na da mi o go arbe kamena wa tialo sallaji ba be da allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ودم صوبه wani yukabbirun la'alama a da la'allakon tashko da fe tusukwai lada wa fe ko lada da ya ce yana wadda wani da wani har da kamina wada shi sallaji ba wani amma jina ya kiya spika la banan an abin da ci ya ji ba ni ga spika la malama ga spika la wani makaranta ya laƙe su Allahu akbar Allahu akbar yi magana ga Allahu akbar Allahu akbar ah, ah, a a dan da to wuce wato da jinyo tsakanin wa bace ta cewa nan makaza na to na kaushi tuba shi ma fi rawaita da wannan iri ya disturb na yi gawai gawa te ya zakata wa wani, gawa te ya tabe mu jiya wai ga da da ba na waji sallah na pe nun ba nun da mi wa ga ba ma ar da kaminan da liman ya bena da liman ga tiya shana kin aji sallah ya to sallah nga di kabara to di kabara nga da ruku to da ruku nga da su da da su nga fi do wa fi do nga ne ki wa ne ki wa kabara ki wa ji har be kamina wa ji sallama ne wace wa kiyo shi ba ga wa kiyo wa hutu ba dai to yana la ye la don ci ya ndan do na aga kafini fa e fi afa zandan do na aka e fi fa fini afa ko to zandan do na nga ye la mi tuye tuye bana za wuci wen zo e koke eti di lo e ba e bo arbe ina e manji fi bo na shi elu ga wuce gwana ga delewa fafau izagi aloidia na na mai eme ko gani bi ba wani annabi muhammad annabi har ga yayi zagi ga ku zagi ya loidi ummu atiya ko annabi ga ya ku zagi loidi ba ta da dundu da yi na gai zagi yona na da aila na na da yagi mana to na da na fata fada falyashadna la khaira ko wa da'watal musulmi. ebo ma da yariya la khairi idio wa shimbo ya shi da aduwa ya la khairi na dewa ya wa ma da la khairi na zan dondo de idio na amma ya baro sallah ne zage ala jide wani tsaman wuce ne gospika ce gaga tubo amma ta ba gaga letiya dokoci ne zage ba doko na cile nan kai na so kobe la musulunci ne ba na faili aga ga ci doko lewa le zage je aya ta gba yan tugi kato kato feji we we ebo soko we we we eh eh eh aga bana eh, eh kasa oga go state lab ni go chibo ni wuci aga ji fo aga ege eh to ya magagana na ja na ma karara wani addini ba amma na tsawa ne ga ajina a ci ga da bebe dalili a da bebe dalili sakwai annabi na gan alai zagi ya alai zagi zagi a ji salla dambo uga salla na zagi ji da katun gwanon da lada gani wajen jigi palo na na wajen jigi palo na da lada gani wajen jigi jampona na wajen jigi na de lada gan na wajen masarati kwa bona ne fa mu ci fe futu a ci ga annabi gan amma ciwule sallah farilla su kuki wai jiwo lokaci kuki wai sallah farilla zuguki zugucu kaya mi ja zuguki wai ji sallah farilla to aga ga gawa folo tonya zugucu na kan ki coga shimbo egiji madana ya tun ebi madana tongala shari'a cawa ya dama ga na waji da katata ko wani dila daga na walotin na amma ya yi ti zukuki ya tiya zune ya ni an ci magayi na lewa ne ya soya yan doro shiri ya lula bai yi kimai aga ya ga alawa ala ga zukutu tun da aluti tinne ya yi gayi fi tiya ya salla gutu na ezu a dambo ya yi gayi ngala su kwace ya wawo wa alkhairi na tsoyi ya dai ga tiya dai mbona wula da katata ko yayi

iza gi wuce fe gaga da tuku ba nan ga ya rasulullah zana be da ijabu mini ba na fa excuse me fe wore na annabi a yawo sauki na zana be da ijabu mini ba na annabi ga zana gaje ku ba nan mu ada da yi zana be da ana zana gaje ku ba nan lan won mu ga da yi lan won duru a ciwo ya tuwa ba mine na wa mini lada biyas idi lo bina a ga ya kuma na oga ta lona oga ta wuce ki ma oga ga ya ji na da bana e me za ndo ce ko ni ga gu ki be wa de ko je sanwa to da wuce lo da wuce wa shi amma be ni fi ga oga de wando shi de wa bu sanwa oga la da wuce ki a ga wuce ko na na bi da ga idi na ngawon ìtajà wani ló san wa to gargadi na ya je ba yi ji wani ba yi zandon da ga tiya bai ne faye ba yadda man ya ji bayani ba ga ya je na na lada ladanin bo bebe jabi wala shofi wala shoso kami na ga bai shi mai na shi jabo ya ba wale ni wala wale wala dina zinata wannan illa li olati in nye ba ci gala tulare da na kama e ta ci na wake to ga lo idi na wai zagi galu go e pati wai ko na ka pati o zun ba gi za jima yana jima wuci ye le a ce to pa na dawana yana ma ye la an a ji na ga a won a gbe ya, a ma yana ga ni da bona u ga ji gyaro asali daga ada to kuskure ne ga be fi bona a ji gyare ya ci galla ya fatiwe da zuniya bagin da ci su ko fabe su ko ji gafara su ko yi gaba da su kwan fulwashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar kabir ìpínlẹ̀ wo ṣiṣẹ́ tó dáhùn náà

ngama latun so ya mbici peki na je ciwna ina ogala sadaka la dagwa gala ya wa yi na ma alkhairi na da na wani da tuwa ne ga ji be ji pa mu ne don du da mo be yi kwa tuwa ina waya oh. yake no manji bayani man gina ya gurna ji gobe suna haja lokaci ya ga guba ke daba ni da na fe ya zunna ewa je bamu yi na da na har tsohon yana ji alugwale aja na fe ji kokari a fe da zan lodo ya ci na ji jile shi bu <coughs> tsohon yi na a kya da cikin fe lodo ale kafin a gagan gafiye yana a ya practical woro yi ji sai ji kokari ke mai adalaci lu gama na gwano ke mai adalaci lu zayin ga gwano ke mai adalaci lu zayin ya e zayin gwano a fe lobe wuce har da kafin a zun yi obe na na kaga ba kendo yi azụ yi tswa kutsu anyị na dawo na kendo mee kada kwa azu tswa kutsu anyị na dawo ite ejin sara anyị na egwa tutun wana daga eti da dan da na ci abo yi metin na ya ci nana amma bebe kawai ya yi bebe to ya gwai egwa kikechi ya la ubanene ya la da ba shi su koyi na ga gbagba kana na wanci ga wanci na na doku ga wanci na wanci ba wu aka zai ni don domin na mu ya allahu ina na ki da gayen wannan jesu ma gayen wannan gayin na yi rayu har da ya yi wannan wancin ga yi wofa ta nga ba ba na mbe ci ta ti ta wo ana nga yi ji ka wuto ya lawo an na ndondo yi ga kendo wala bi to yi ne yi me la ya ga yi wannan lu la be ga la la e boro ana la ga ga na so ku go bi ci yi ulu pe boro ulu ba yi ji kendo yi ga yi ji lẹ́yìn mẹ́yìn gábé láti àyíká yìí gíre gábé ju sọ̀kwánugbò tó yìí mọ́ sọ̀kwánugbò tó ta ikò ló sáyẹn láàtú bẹ́ẹ̀ ṣì yẹ wo ẹgbẹ̀gbẹ́ náà ṣì yẹ káàbẹ̀ náà yẹ mẹ́dẹ́ ẹ̀pà yẹn àdúrà yìí sára yìí náà tẹ̀sùmá àdúrà yẹ ìbò bàṣẹ ẹ̀kọ́ yẹn tó dààmú náà bẹ̀yìn yìí náà náà ajá àbẹ́ta àti àzọ yìí. amai na nun sabo yi na be etufe ba da shi na ya doku wani kwa soko ka de be ta ciya imama ni sarai na be ba soko ebe ci wuyi ga yawa ebe kendo a le gaza na aja bebe to man koyan gbogbo tiki malam babagisu to babansu kamin da ci to gafaka alhaji ba na ci amma ne program ja doku ba ta so ko gabi a kai muna man bai ci a kikini ya to zaji kenan na to bi bai wuto na so ko gabi a nijar ne malam bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi tuga mun ba da amin e na kuma man amin da malama na ga daga giyanwu ndi ibadagu madi ya shi sogoro gudu amma wani bumila yi yan zakatu fitirwa ẹtí ta tó tó láwọn àwọn ohun tó gbogbo wá ń bá wọn ń wá o ń bá wọn mọ ń bá àwọn ọmọ lólólóló bí ń bó ka yòó ní láwọn yàrá ńlá àlẹ́ àná. yi jìnkì sára yìí ni èèyàn dẹ́ndẹ̀ yìí gángan ń ṣàmú aláàgá yìí ní ìbádùn ẹ̀wọ̀n mọ́gún jíwọ̀n àdé ládàá káàdà kàrún látúbà gánwùn láwọn tó jí kòkèrè bàwùn láàrin wọ́n sún yà káṣí wọ́n sún yà. ebeji butwani bute titi bute iwọnti wuyi lálejò iwọnti na wọn lálejò titi na wọn lálejò káwọ ìwọn pátá ọgájọ olùsáfi páànù gúnyi káwọn àyọ wọn jẹ kún ìtúpa ẹgbọ àlọ wọn jẹ kún ẹgbọ àbí kẹnẹmọ òtún náà àwọn òṣìṣẹ nẹnẹnẹ máa gàdá náà wọn á jẹ ẹwọ jẹjẹ dáwọn náà. yana gawa shi a wani dana yana yi waje ta zumba wuya na gai ba albarkaci zakkan nan a fa amma ke ya wula da bai turmatun lilmasakin nga je dide giya da ne je waye na je fanin mai na ale ga waje ni ga to zawla ya na faluda ilawa zilaje gana ga na alkhairi daji jina waya jiya ta ce wannan gato ne ba jiya wufe kawo wama sakara ndo ci ye ke o mini kara ne sokola ke ba be ne na ubia so ku fabi e ba wa lalada da be kashi wa lalada ya e za ndo ci be gwa o yi e de go ci ci guba mbo waga wa wala dayo ya zainabu ya walida ya nabila ya nazifa dana ni awa ni de mi tse so ku wo ba jo ga la ya tse chu wa fayin ba kashi wa fayin ba ake e da na mu shi awo ba na wa yi mu layo kashi wa layo wa to alhamdulillah ma da ga mu ga yi ala ga ra ke to da ku wannan kàkí wọn ló sòmẹ́dà nọ́mbà wọn bọ̀ nínú àgbọn rẹ́bì fẹ́rẹ́ nínú mọ̀nàbà gan amdá kẹfìrà tẹ́ ìbọn bàrẹ́ kàná. ah rẹ́bì fẹ́rẹ́ wọ̀rọ̀hámi agagẹ́tù sùjẹ́dá ẹ̀ mọ́ fáyẹrẹ́ kàtí àṣẹ bá lóyún zùbàtí náà ń amma wa ketu da sami Allah wa liman hamidawi rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi naga shari'a wo kuma layin dondoci ba na lauci na nga yi mi lato anabi nga mai yi sayi anabi sallallahu alaihi wasallama wiwai ga fara gaya ma lau ga wawo ba gaba kwayo lawo lau da gani ba na gan wawo na na'am daga biyan kibacin ayi yi hukunci yana ne ba dabba yi

amma bai ce wa gai kwanan yi ko mi she ku kwato ce da ke yan giza bai kwayi nan to karamci kwanda ci wa bai ya wa likiya mi yi na wadaci addini wa gudu bana dabban na she na ga da kyaye nan ka waje karayan a ga da ya da waje haƙƙi da ya wuce na da nan a ga bukuti buɗe a wai ciwo wa shan olu da wa ga wa kwadabba wa jini mini guba ko tsayin e shishiyen gici na a gina kuma wani na je lami tulo de na lami to a wuta yau da na a da gina na na ngai hakki wa na gawa kpa dabba amma yin don da nun dabba wa gajiya ya mbo nan giyo kun ga da ka tabo mini tsuwai ba da wa ga wau alkiyami yau ka bo zanen mu dabba na zanen nan giwo giwo ya na kewa ya so ko kewa kullum da waga da kele yi ma

ina da waji na yi ci ga kwan ga da safu za ya ge za ni ci dai ba kan don da huji ni shi arami ga wato le yau mun ge ba alikama da kwashi ba ma huci dai laja kawai zan yi ci ji na a da gin da ci dai ba ga da saza saza ga ji ki abeji ji na a yi mi ki a ki akia no fi akia tia so ne dai gun ga na da wani na'am tutu ga mun bi aljanna firdausi mai ga gewun to egbe fatan mebe ai bayan kai ka da dabba mu ci yo mo yi ba ga wuci to focho yi waga fa bi she ba ma ga tin wa lu ke ya to ga be de bukata na be su da dana su ga da dabba ne wai bishe na wai ba wa waji wuke ya wai da mayin majiza na kau ga wa juwa ke da majiza na wa ma ke kere yin gici na juwa jina na wa ga be de pagawa sun bishe na ga fo kutala wa be nan yo ma ko ni wa be nan ko fashi ba so ko fabi ah ezagbe un ga yi

kuma na ma ga ba la turanci wa ta ya ona gunga go wo turanci go wa ga jika guba wa ba gwa gwa pe jika guto ta ne kene wa da gwa gwa lu guba e o dana imele ga mi ga la wa jin ba mbia la la mbi o ti o lo ya mi ka shi mi lan sungwa mbo ba ta de da ba ro ne u gwa ga to so de pa yan jika guba o nana ame ga ju yan wo mo ebo ezo no shi awe tite mako no wala bu maji wona ma eji na ka mi lo chi unso e pa bi ju sha be de be unso wa be ba o maga de su ama e ga do ji yin gba e ba gu go na wa la le ka ri e be ya e ga ja sara do ji ke an fani ne ya de ji do ji e boro so ko fa bi to ga mo ba le bi ya e jenne to to ta daga biyan gayi kiya da amana shi zai da lafi kadin al'amane oyi guni safo shi bai ni al'aman ni da wani safo shi bai gutai al'aman guba da wani safo shi bai gutsi al'aman guki da wani guta safo shi bai gutu abu guki da wani sai ya shi tsoci ba da yi nan al'amanin jele da lokacin na jiga ga wato da na mai gidi lole wacca ya shi na cici uga danan wajen sadu wai biya muna ci ga su koga ko ga inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من دبنا لا سلام من دشويش هنا كذا وما قال سلام من شو ولا كنا يجدلنا حتى مطلع الفجر har da kamina ja su أما amma alfijir ga lanito amincin na su ko gadabo nan guga ne kama ya shi ninnin na na tutace na ebe na wani na tutace ya eshibe ni bana eshibe gute eshi gutu eshibe gutu abe ba wajen ni alamu ji da wani wayo e, nga malu da ga alamu gutu sun na ba e, zo da bo dan na ba wa dan na ku dan na ba amma da alayi hali Ah, a da ke ndo ajiji musulmi an sun ya fogana ba bando no an bita tuna wanga a nye fogaji ka yi lawi ca wanga a magari fogaji na wa ca daga nan eh gidi nono bani su koga ati musayama ila lai wai ga oga ya sha gada ni da ne gidi lone oga ah, azun wa zumana alfijir ladena azun ga gikini zumani ya ga shi nan ya shi ba wannan lagugan zumana magargaji kwayo wale magar ya fauci aga da lailatul qadr isha ya fauci aga da ashen ya fauci suku tahajjud ya fauci wanga da alayi hali musulmi zuya a da ajeje gada shi bai lo a aji gada shi nan so kun fadi ah. ọba sọ̀kọ́ àdúrà gan-an kula ìṣèbáyémọ́ni bí o kan ní. sọ̀kọ́ jáde. kẹ́kọ̀ọ́ ń gbé ìṣàbá nígbàdá náà nígbà máa yóò jáde lójú tí ẹ̀ tó gbọ́ wá nígbàdá. àmì ni ara mi. ìgbà tó ń kẹ́kọ̀ọ́ bí ẹ̀wọ̀n yìí ààrẹ ìlànà ìdíje ní ìlàbẹ́jẹ̀ fi ìwọ náà àìlà wọn àwọn mẹ́rù nye nyẹ́ etí wọn àwọn mẹ́rù bọ́ẹ̀ yẹ́rọ̀gbò wọn àwọn mẹ́ sàmàlínẹ̀ wọn àwọn mẹ́ sàmàbítẹ̀ wọn àwọn mẹ́ sẹ̀káfẹ́ nẹ́nẹ́jà lọ ìjìnì bẹ́ẹ̀dọ̀ àtijì kí ayọ́ kámínà ọbẹ̀jẹ̀ nẹ́nẹ́jà ni wọ́n àbẹ́lò agala kana bana yanki ciya eci ngayi na ko da shi yezi bayan ki ciya wani ida alayi e da kawo kima wa ruwa ne mi so na alawa mi ci te kendo a wuwa ne amma ne da waje na daga na gan yanki ci sai wa ga hangi wani au gina ni lu ana le ga wa lai eh ga ne da na la da lóòótọ́ gan ń kúṣẹ́ páàmù nígbà náà wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ ń ṣá. nga mi gẹ̀gẹ́ náà báyìí ní ṣìngìn ilé náà ṣe ní fún ní na èlé gan ń gà gbà sọ àwòkó ń gà gbà tó kó èfó kú bà. Abbiamo avvicinato le convivenze, daga dana atuya ise baga ya matsuwana aga ya ci kuta ga pa wa laruba na ta ya so awuna wa laruba pa ni ruba pa e pa e e na e

to tuga mun ba bi alkhairi amma da yawon ba ke zabi ta wasu yau yanayi laji na gashi ji ji ta wasu shi wa ga shi bi laji ta wasu le tu wangi tu wangi ide ka'ida ne daga qur'anu tsakanin ji ku bayan annabi adama abu ne adama ko ajiya gandun domin abu bu ko ci gaba bawu gagan zandan ga amuyi na ci tsa eji da nan a waye na ga ba domin ya abu na da lashi soko ye ne da na soko ga gore na hunci ga amuyi na eji na zai ni mai kanangi zai ni mai enunu ane kanan gina nan gila da bana a ga lalo na wune nunu na yin gici la da bana a ga lalo na nan ya bi lalayen gica wa ke ama labe mun ga da na la yuna wu ga mun ji e, e won ya mun ji ga da na ga lalo na nan ge ba wi giga inna ma ya yataqabbalu Allahu min al-muttaqin so tawassulin da sai soko na ga da ti gwalu ne ga nan da su soko na ga je ti bi cikin ya je ya ba da wani jini wani soko ba o de o pon wani ba na gaba wani ano soko ke no ne da ke ya ba ni nana wa ma ga da ke ya wani yana wani da na ce ga nana ne da yu na ga da wani ajiya ni na tsakanin mu soko yau ga ajiya na ba wa ganin wani ɗaya na wai da daya mutum daga azumi ni na har da ake azum gbawadin ni na na so ko ebo owo mai biyo ebe o gama mai shi tukpa ban da na mani gafe da ya wuwa gawa ya ni na gan da ce da ya gbaro mboda nye na mai wada na tobo ya na mai fe shi shi ya wuwa gawa na ajiya ni so ko ga ajiya lọ́n bá wà lóde ọ̀nà òjì k'ad'a sọ̀kúlá àdúgbẹ́ ti ẹ̀rọ d'a yà wọ́n. Àmúdé ń dán àlùmẹ́dà mọ́ sáyìn lákẹ́dọ̀ ẹ̀dọ̀wọ́n ti yìí na náà. Ndé tsọ́kútù bá ni na èdè ẹ̀hún na ẹ̀bá ẹ̀hún alá ìmìgbé ìbẹ̀rẹ̀ láti olóyà na èyíba ẹ̀hún náà. Èyí máa dán wákàtí ọ̀rọ̀ na náà. Ẹ̀bá mu máa kici ji ogun fushi ogun gugu makanta da ya kici igima yi kaka takuwi ira ta na la mun luju na ga ga shi ba kuyi mun lugu da mun ba ga la e ya imi magu magu lugu na e gi aka bara ni suni to ko mu ayé dundun bàbá yìí tiẹ̀ gan tó nàmà yẹ dundun mọ̀ yẹ gan àṣìkan bá nínú kí àyè ṣẹ̀rí ọ àmọ́ ń jẹ igi ìzàgí tí lè ṣe báwo ń bá jí ìzàgí ń bá jí àyàn ń wọ̀ yìí ké káyé dání wọ́n yóò ń dáná náà igi lè àwọ̀ àwọ̀ yìí gún yìí ń bá igi ń bá igi wọ́n ti yìí ẹ bá àmọ́ ń dáná náà. wuje gi zagi uti le tse bawa suga bagi zagi gawa tse zana tọba abo na ọba na egi na wa egi alibarika olugu wa egi alibarika oluji kiro olu ọba kò jíjẹ alibarika tó olu wọn so ọ̀nà ẹ̀yìn. n'oge daga labe yau na yana mafi na gama gugu na mai da yana yi bai dona wa ma ba ji kato ito a jiya yi ko ne ga ya ba ne ga sama ne ga sokoto 79 gado fula di bo ife le ce ci ji ni mi da da kuro e fe sa ku ne fe pa wulele kobo kobo libya imati ya yi maciji na albarka lokacin lowa wuce na dabo tsohon gacin boyi nan agbo mana agbo yi ti ta ci miga mi laji sadi a yi wallahi baba to yi wani amfani baya wani midiya ina ji shiri shi ba wani ya kai ce gan Allah na ya zanna Allah na ya zanna Allah na ya zanna wanzu na koyi ga shi da da koyi ya ni da ke ke to a ji ma gan har be ti an do ne ji ma gona su ko albarka don shawara mi de ba ga lugo ko be gwa mato Allah wa alam ko fadi ah ko be ma lafiya daga kun zana abeke idan nga kuma daga ne biya filona shin no kunci daga awa ta no kunci daga tiwo kashi daga bandoro na kawo to to yi timini na kawo ba da ina nufin yi jin ba kawo waga alula shito yana ma ke shito ya alula bene yi egwadan waga gwadan wayan zuci tu wace wala alula shito waga ba wana to kun ba wana wala alula shito na zuma na wa gwadan ca yan zuci tuna wayo ca nuwa jana ba na ifu ka'ida daga fitiyan obo nga ibi ibo dana eti har da patu wace wala kan wagwalu gbogbo pata odaki wace wace ba wace wala gbogbo gbangba amma yi nuwa mi subo wodan waga kpani ga wa funu ajaja da nuwa bɛ ne cikiya wato wọn gun cikiya wato gbona ka kpata wato yẹ wodan wodan ba wato tiwa ya so e, ko fa bi. mọ ọdún bayani gan ẹyọ fún ni dọkọ náà sọkọ jẹ pẹjọ máa ní náà àmọ ọlọrọ àwọn akọrọ ti dà wọn kárùn bayani. náà ó mi mẹ́rin gẹ́gẹ́ ń ṣe àwọn. nígbà gajima àwọn ní tẹ́kínà ní kásẹ̀tì faruwa jimáfẹ́ kakanca jimáfẹ́ gájà adamu alayhi salatu wassalam salam wanda mine ne ga kwaso cin wa jima cinan yana na migana jima fe ugala na mai adam ga da aljanna mu dan yo ne ya lagwa su cin wa jima cinan jima fe unga wa na mai adam ta aljanna bai je be e fu yo ne ga kwaso yin gbana jima fe unga de kafo lan na tunan to e jima kwe ga ke patala ngallo ye tunu la muhimmanci a har ma ga da jinnu be ga wangi ko nye ne ke pata na kada ala ya ala jin sala da e bo ko jima ne to ni ke ga be da na ka amma za wangi be so ko ilu wa we do cha so ko ẹgbẹ̀gbẹ̀nà káàkiri yìí tó etíyàn latina ẹmọ̀já àwọn ọjà yìí yàn mọ̀tẹ́kì ìlànà ìpínlẹ̀ tó dẹ̀bọ̀n káwọn náà káàrẹ̀ náà ní ìlú náà gbọ́n latina ti ìpínlẹ̀ lánà ọjà àti wọn àgbà náà ti gba ọgbẹ́ ìdè ìkàtà àbàtì ẹ̀ náà yìí lálàmù tó dé látó tí a yàn ìjọba ọmọdé àwọn kan á ní títẹ̀ látó tí ọgbọ́n yi la lálàtì. Indo ne ga ga ya gana a ne ga din da gi ne shi yegi dana a ga wa kwa gi kina ku gin na da dezu mu a da lan gi cin na tatu a ja ga London da yu ju ko en lokata ene de ga o ba ga ga ji na da amma wuna na ga da sada ba nan ku ya har na wa ga yegi ji go bi dana wa le kicin na da ka shi wa ko kuma kwata sa ke do za ga ga o be do shi ya ani ya ja kai kanga ne zijo nda jaji ko kuma kwangwacin nani an ga ben na bo ake na dabo na ma da shi kara to na shi yakin da na be yakin da ya ke balan gicin na ta tu ala kwaji wala na ga jitu na na mcha wala ni kina ya ala to shawara ne ya dalo ah ana da daga yau idan da kin yi wannan makina da goma rikiya jajajin daga kun banin gai da zan egin na bitu suna kan afu suna to a ga wanda ga ce ya si fari da wani na doga na sunna kun ga ke na doga si da gina a sunna layu amma je sunna je tudo kai sunna iri ne laya na yi rayina Eh, minnatu rahmani fi fiqh sunnati wal qur'an aji bayani ga wuce fi baro na'am mo da dai mu ba kayan 7000 mai ba wa ba ta nan nan tun da mun sifa da yanayi ga go da yi yi shawara da mun ga da sifa da mun ci to mun so le wani da

mana zangon da na tube gbata na wani da amfani da dunun fashi yadda na bishin na shi wani da amfani sallah wani da amfani azu ya sai e ga gbata na wobe mana lokaci na nabi sallallahu alaihi wasallam da bana ila ga tube gbata na be ji kun sallah mani waga sahabe ya ya ka da lai kuma ji sai ga be da zamini zane ji yin na ga annabi ulawun ji sallah ga gbata wo kanga ne me je kun gbata ci sallah amma kamina musulunci ba a je gwamnati a funin nan a da ya waje fi akamtin gwamnati wani annabi bai gbabiya na zandon da na ga su magi bata na ayu gwai na awu bata wuce nan to annabi fai bai gbaye kwanye bata ci bai zo ci fai ci wusa da ma da waje wa gaggi zai gewo buki mu gewo a nuga gina mutuwa ga wayi amma kamina gwamnati wula boka nan sai ya ga wa zane a gikini ya zane gibata nan kan ga ya ce kun sallah ka be da da gikini ga mun ga bata gwawo na annabi ga to sahabe ya to da ya da shi analai kuma ji sallah wani da albarka ya sallah ya mu annabi sokole wajin nan ezo da baka shi da ba zuma shi da baka shi da ba ai e za su ci ga annabi ga wajin sallah ebo ebo e jikaku ba da gafi wale ga zana luzu sara ka to naira ne ma to mu bo lusalla wa wani dira ni ga fe ga kan na'am kada bi ya zuma mi ce ka ina da no ho aka ni da sama ne ka ta ke su ne jina awana ga da mun ba mun mun